Assalamu alaikum ‘yan class wannan shi ne rasu na yau conversation magana muna na a cikin littafin mu na teach yourself koyi da kanka conversation magana today is public holiday idan aka ce today is public holiday ma'ana yau ranar hutun gama gari ne public holiday shi ne ake ce ma ranar hutun gama gari Amina has a handsome husband Amina tana da kyakkyawan namiji mutum aka ce he is handsome ana nufin mutum kyakkyawa ne. Amina has a handsome husband. Amina tana da kyakkyawan namiji. I sent him to the market but is not yet back. Na aike shi kasuwa amma har yanzu bai dawo ba. I sent him to the market but is not yet back. Na aike shi kasuwa amma har yanzu bai dawo ba. He must pay the tax. an ce dole ya biya kuɗin haraji tax shi ne kuɗin haraji he must pay the tax an ce dole ya biya kuɗin haraji expressway is more <gasps> convenient tagwayen hanyoyi su ne suka fi dacewa expressway is more convenient tagwayen hanyoyi su ne suka fi dacewa Lagos has <gasps> beautiful buildings Lagos tana da gidaje kyakkyawawa Lagos tana da gidaje kyawawa. Lagos has beautiful buildings. Lagos tana da gidaje kyawawa. Zan mistake suka yi. Whoever does good shall receive good in return. Kowa ya yi da kyau zai ga da kyau. Whoever does good shall receive good in return. Kowa ya yi da kyau zai ga da kyau. I met him with a very tall man. Na haɗu da wani dogon mutum. Mutum tall ana nufin mutum dogo. I met him with a very tall man na na ko kuma na I met him with a very tall man na gansu tare da wani dogon mutum na gansu tare da wani dogon mutum I and my friend went to eat in a hotel mun je cin abinci a otal ni da abokina I and my friend went to eat in a hotel mun je cin abinci a otal ni da abokina so a nan za mu tsaya sai kuma gobe idan Allah ya kai